إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم Hakika ya ku mutanena, ina ji muku tsoron azabar wata rana mai girma, ita ce ranar alƙiyama.